Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na yau ya samu bakuncin wani ɗan asalin jihar Adamawa da ke zaune a jihar Inugu a yankin kudu maso gabasin Najeriya. Bakon shirin wanda ya tsinci kansa cikin halin tawaya bayan ya yi fama da rashin lafiya a lokacin yarinta. Bakanike ne da ya fice a garin Inugu wajen gyaran keke na fef da aka fi sani da daidaita sahu. Malam Sa'idu Ali na alfahari da baiwar da Allah ya masa sabili kenan ya rungumi sana'arsa a matsayin madogarar rayuwa. A yi rasa da wakilin sashen Hausa Alphonsus Okurekwe, Malam Sa'idu ya fara da yin bayani game da ainihin yadda aka yi ya shiga halin na ƙasa. Sunana Sa'idu Ali. Sa'idu Ali, ɗan asalin wace jihar? Adamawa. Wace ƙaramar hukuma? Ganye local government. A ƙaramar hukumar ganye wace ƙabila ne? Camba. Camba kuma? Kamar na san camban nan Abenya. Ejamsi. To, Mamsiri. tsannuwa. A to shi kenan. Yawwa to an haife ka haka ne da ita wannan nakasa ko dai larura ce ta janyo haka. A'a ba haka aka haife ni ba. Na yi shekara biyu ina tafiya da na Bayan na yi tafiya shekara biyu shi Allah ya kawo ciwo ya kama ni shine garsa. Da ya kama ni shi na yana kasa na zama gurgu. amma ba komai bane tun da nake a rayuwa na ban taɓa zuwa wurin wani na ce taimaka min ko wani ba aiki nake da shi a hannuna na gode ma Allah da ya bani. ce sana'ar sana'a Sana'ata ita ce gyara kekena fefe, mashin, mai taya biyu, janareto, da na ruwa da na wuta duka ba wanda bana gyarawa. Har keken hawa na yara ina gyarawa. Yanzu kana iya ga mana tarihin rayuwarka? Eh, ni dai a ganye aka haife ni. Inda aka haife ni a ganye a tsohon kasuwa aka haife ni. Ubana shine Alhaji Aliko a ganye yake. ni kuma da na tashi na yi government junior secondary school that is sanga su primary na shine ganye ko primary na kenan na tashi na yi rayuwa a ganye na yi rayuwa na san komai a rayuwa na bayan da na je na san komai ni wuce ganye that is da na yi rayuwa na kenan kuma mm. godiya ga Allah to a gidan naku ku nawa ne mu 20 ne wanda babana ya haifa mama na ta haifi goma sha ya dukko na ta haifi tara mutum ishirin muke wanda babana ya haifa da babana muna ishirin da uku ne a cikin gidanmu da mamana da duk kona da babana. Mm, a ciki akwai waɗanda suka yi boko da kuma masu sana'a irin taka. eh akwai dukan mu ba wanda bai da sana'a a gidanmu kowanne yana da sana'ar shi ni makaniki ne akwai teloli akwai dokto akwai kala-kala akwai mahauci dukan muna da shi sana'o'i kala-kala a gidanmu mutane sun koya akwai kafinta akwai mesi kuma akwai teacher a ciki Yanzu mu koma ga ita wannan sana'ar ka. Shin can ganye ka koyi sana'ar da ya ko dai nan Inugu ka zo ka koyi sana'ar? A tun a ganye nake mai gida na Allah ɗoransa sunansa ba mai babansa kuma yana nan shine Oga Isa shi ba mai gida na ne kuma duk suna ganye a ganye na koya aiki na zo nan nake wace shekara ne ka zo nan inugu na zo inugu 2009 ne na zo inugu ka zo ka kasance a karkashin wani ne ko dai ka zo ka kafa shago ka fara ita wannan sana'a a'a wannan shagon dama mai gida da yake gida yana zuwa nan ya zo ya dan yi Shi ne ya zo ya kafa shagon anan da ya kafa mu kuma da muka ji ya je gida arewa ya muka ce da mu biyo sa ce to ba dama yana da shago can sai muka tashi daga arewa muka zo nan anan muna nan a shagon mu muke shagon mai gidan mu ne tun asali Allah ya sa nan muna shagon mai gidanmu ne ba matsala to ya ana dan samu fita alhamdulillah inda muna samun na abinci a kowane lokaci muka fito ce dai baka fito ba amma na abinci ba taba gagaran ka ba duk lokacin da ka fito Allah zai baka na abinci in ka san ka fito he ka ci amma in baka fito ba baraka ci ba godiya ga Allah eh to na lura a nan wajen aikin naka akwai yara da dama suna karbar horaswa daga wajen ka guda nawa ne yanzu ka yaye sun kai biyar yanzu zakari yaro na ne Umar yaro na ne suna nan da yawa akwai wani baya gari yanzu inyamuri ne baya nan ya sunansa sunansa gif yaro na ne shi ma ina da yara na yayi biyar ma yanzu akwai kuma biyu a ƙasa yanzu yara na nan. to ya kake ganin mutanen Enugu ya kake ganin hulɗarka da su ba su daukan mutane da kabila su ba su damu da wani abu ba in aiki suka tashi kai ba za su ce kai na ba ne, ko kuma ba za ka iya ba za su baka aiki ne kawai alhamdulillah ba wani matsala muna zaune lafiya To shin a wannan sana'a da kake ta yi da ɗan jima'a nan jihar Enugu akwai wasu ƙalubalolin da kake fuskanta? a ba matsala ba matsalan komai babu wata wariyar da jama'a ke nuna maka a'a ba komai in sun gane ma maraba suke yi da ni kawai duk wanda ya gane ina yin aiki yana son magana na yana so na da aiki kowa ya gane yana so da aiki duk dalili yawanci irin mu sun kashe zuciyansu sai dai su tafi su je su yi bara ko ga mutum ya tsaya bakin hanya yana zaune ni kuma tun da nake a rayuwa ba taba yin bara ba sai dai in tashi in nema da karfi na fukunaiza ne ni tun daga arewa ina yin faci ina gyara mashin ina gyara janareto ina gyara keke na hawa kafin ai Allah sa keke na fefe ya fito To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Malam Sa'idu Ali bakaniken keke napep da ke Inugu da wakilin muryar Amurka a jihohin kudu maso gabasin Najeriya Alphonsus Okorikwe ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na